Welcome to the Jella Hausa Lover. Please, duk sabbin zuwa channel da nasu danna mana subscribe, sannan su danna alamar karkar sanarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Gobe na kashi na hudu. Ina gama karanta sakon hawaye wanke min fuska. Wani wanda ba mijina ba shi yake damuwa da fushina da bacin na, har yake gaishe da yarana. Rungume wayan ne a kirjina ina jin wani irin kyautata da ganin kimar Kabir. Iyaye na gari abin alfahari ne. Idan kai dace da iyaye hakika ka yi babban dace, bayan su kuma sai miji, shi ma idan kai dace da miji na gari ka sami ingantacciyar rayuwa. Idan Allah ya maka falala kuma ya sake baka ‘ya'ya na gari to ya gama maka komai. Alhamdulillah, ban san tarbiyyar yara na ya za ta kasance ba bayan sun girma, amma ina fatan su tashi akan tafarkin da na ɗora su a kai. Idan na samu haka ko shi kaɗai ne na gode wa Allah. Duk wanda na san babbar jarabawa duniya ita ce ta rashin dacen miji. Ban taɓa jin kewar budurci ba irin yau. Ji nake kamar a ce yau ni ɗin budurwa ce, da na sake zaben wani mijin ba Aminu ba. Na kwana rungume da saƙon wani a ƙirjina saboda rashin kulawar mijina. Da a ce na san rayuwa za ta sauya min haka bayan aure na, da na zaɓi zama da budurci na har ƙarshen rayuwata. Bacci bai ɗauke ni da wuri ba, haka kuma ban daɗe ina yin baccin ba na farka. kai na har wani nauyi nake jin yana yi min, ga wani uban ciwon zuciya da nake jin shi cikin ƙashin bayana. Bayan na yi sallah na yi addu'o'in da na saba na nufi kicin domin na haɗa wa yara na abincin zuwa makaranta. Misalin bakwai saura na safe ya shigo kicin ɗin riƙe da jakarsa ya tsaya a bakin ƙofa. Ni kuma ne kamar ban san da mutum a gurin ba, har sai da ya gyaran murya sannan na jiyo na kalle shi. Ina kwana? Lafiya ƙalau. Ga wannan kiriki, da wuri zan tafi don bana son rana ta yi min. Ya faɗa yana miƙo min dubu uku. Kallon kuɗin ne na girgiza masa kai. Ka ƙara kawai, akwai kuɗin da za su ishe mu har ka dawo. bai ce min komai ba ya ajiye mun kuɗin a saman kabinet ya juya a karan farko zai tafi wani gari amma na kasa ce masa Allah ya tsare sai binsa da nayi da kallo jiyowa ya kalle ni da kimin addu'a da karkimin duka uwarsu ɗaya ubansu ɗaya sai abin da Allah ya rubuto ne zai same ni kuma mugun nufin ki zai koma kanki yana faɗar hakan ya juya ya fice ni kuma na yi murmushi ina jin bakar maganar da ya faɗa min har cikin raina kaina na ɗaga ina kallon kabinet ɗin yadda tsarin gidanmu yake da siffar masu arziki Ko kyautar rabin miliyan ne ba za a yi mamaki ba, saboda ana ganin mai arziki nake aure. Amma yau zai yi tafiya saboda tsabar mugunta ya ɗauki dubu uku ya bani. Ɗauke kai ne domin na san idan na ce zan ci gaba da tunanin nan zan iya faɗuwa a gurin ko kuma wani abin ya same ni. Bakwai da rabi na shiga na tashi yara na ne musu wanka, suka yi alaula suka yi sallah sannan na shirya su cikin yunifom ɗin makarantar boko. Banda namra dan har yanzu bacci take yi, jikinta kuma ya ɗan yi zafi. Ƙasa suka sauko suka karya tare da amal, sannan na shiga ɗakina na sa hijab ɗina na fito na sa su a gaba muka nufi gate sai dai mun yi sa'ar haɗuwa da mijin hajara kamar jiya ina na muran yau ba ta jin daɗi subhanallahi to Allah ya sawaki amin sai da ya saka yaron a motarsa har da amal suka tafi Da mata saba idan 'yan arzikin suna kanta tana yarda ta bi su su tafi idan ya dawo sai ya kai ta gurin hajara jiyowa ne na dawo cikin gidan ina shiga ɗaki na ne wanka ina cikin shiryawa wayata ta yi ringin Ɗauka ne na duba sai na ga namba Abdulhamid. Hakan ya sa na ɗauka na kara a kunni. Hello? Good morning Halima. Ya gidan ya yara Lafiya ƙalau. Na miki saƙo ta WhatsApp, amma na ga biki hau ba shi yasa na kira ki. Lafiya dai ko? Eh, akan namba ki nake so ki turo min zan ɗan sa miki wani abu. Ɗauke wayar ne daga kunne na na duba don na ƙara tabbatarwa idan Abdulhamid din ne. Ganin shi ne yasa na mayar da wayar kunne na na ce Abdullah ne ya ce ka sa min? Abdullah kuma Shiru ne na kasa cewa komai. Na san tagwayensa Abdullahi shine mai min irin wannan ɗabi'un. Yana yawan faɗa min ba daɗi akan Amina da aure na, daga cikin dalilan da ya yasa na bulokin ɗinsa ta ko ina ma kenan. Halima Abdullahi ya ce zai baki kuɗi ne? A'a, eh, ya ce amma an daɗe. Roƙonsa ki kai? Eh, to me yasa biki tambaye ni ba? Ba na faɗa miki ki riƙa faɗa min idan kina buƙatar wani abun ba? Shiru ne ban ce masa komai ba. Ki turo mu akan nan ban yanzu. To na gode. Na sauke waya daga kunne na ina tunanin ɗayan biyu. Me zai sa haka kawai Abdulhamid ya ce na turo masa akan namba ta ya sa min kuɗi, abin da bai taɓa yi ba. Ko dai Abdullahi ne ya sa shi ya ce kamar shi ne don na karɓa. Ban yanke ɗayan biyun ba na tura masa akaunt ɗin. Sannan na aje waya na tashi na nufi ɗakin yara ina tuna rayuwar mu ta baya. Wataƙila da shi na aura kamar yadda na tsara wa kaina da yanzu na yi da can aure. Sai dai larurar da ke tare da shi ta sauya mana ƙaddaran mu. Shi ya zauna a haka har yanzu bai yi auren ba, ni kuma na yi auren ban yi dace da miji ba. Zan jira har zuwa lokacin da za ka samu lafiya Abdulhamid. A'a, ke mace ce Halima, bai kamata ki zauna a haka na tsawon lokaci ba. Idan na hana ki aure a yanzu zai zama na cutar da ke ne kawai. To zan aure ka na zauna a gidanka har ka samu lafiya. Shi ma cutarwa ne Halima. Ba zan iya aure ki na danne miki haƙi ba. Ban san in ya yaushe zan ɗauka kamun na samu lafiya ba. Ke kuma wannan ce damar da kike da ita kaɗai ta zaɓar mijin aure. kuma iyayenki suna son ganin aurenki a yanzu domin kin kai matakin da ya dace a ce kina ɗakin mijinki yanzu rabuwa za mu yi kenan abdulhamid rabuwa ta zame mana dole shi ya sa ma ban taɓa faɗa kowa ina ƙaunarki ba kuma ban taɓa nunawa ba ke ma kuma na nuna miki ne a zatona kamin ki gama karatunki na samu lafiya ashe abin ba na nan kusa ba ne wataƙila ma ba zan warke ba tunawa da wannan sa ni zubar da hawaye sai dai ina shiga ɗakin yara ne saurin share hawaye na nufi inda namura take kwance na yaye bargon da take lullube da shi na kai hannu na taɓata, ta sai ta buɗe ido sannan na mura to momi yau ba zan je school ba eh yau asibiti zan koma da ke su sake duba ki saboda wannan ciwon cikin naki jin na goya mata bayan ba za ta je school ba yasa ta sauko da kafafuwanta na riƙe ta muka nufi ban daki mai na so ma matsa mata a brush sannan ita kuma ta tsuguna tana fitsari sai na ji ta sa kuka momi zafi menene zafin Fitsarin zafi sosai. Brush ɗin na aje na zo na ɗaga ta na saka ta a cikin bahon wanka na ware ƙafafuwanta ina dubawa. Gurin ya yi ja sosai kamar an watsa mata yaji a ciki, ga shariya mata rami a ciki. Namura me ya same ki a Sai kawai ta ƙara ɓare baki tana leƙawa ta kasa ce min komai. Ba komai, ta faɗa tana kuka, tsawa na daka mata har sai da ta zabura. Faɗa min me ya same ki a gurin? Wayo Allah ni ni dan Allah ki ya haƙuri. Ta faɗa cikin kuka tana yarfar da hannu. Miƙewa ne tsaye na haɗe fuska ina ce mata kin san idan kika min laifi dukan ki nake ko? To yau yanka ki zan yi kamar rago, na soya naman ki na zubar a bola. Ina faɗar hakan na juya na fice daga ban ɗakin na sako ƙasa gabana sai dukan shida shida yake, saɓanin uku uku da na kowa ke yi. Kicin na nufo na ɗauko wuƙa na hawo saman, da na shiga ɗakin sai na samu ta fito daga ban ɗakin ta laɓe a bayan gado tana ta rusa ihu. Mummy don Allah ki yi haƙuri kar ki kashe ni, ba na so na mutu don Allah ki yi haƙuri, to faɗa min me ya same ki a nan. Idan na faɗa shi ma baba sadi yanka ni zai yi, wayo Allah na shiga uku, abba! Kasa magana ne jin abin da ta faɗa, gaba ɗaya sai jikina ya ƙara yin sanyi, ga wani uban kuka da take kamar za ta shiɗe. Aje wuƙan ne na miƙa mata hannu, ta so ki zo na, sai ta girgiza min kai. A'a, yanka ni zaki momi ba zan zo ba. Ba zan yanka ki ba, ni mahaifiyarki ce ba zan iya yanka ki ba. idan kika faɗa min abin da baba sadi yake miki ba zan miki komai ba idan kuma na faɗa shi ma yanka ni zai yi wayo Allah na ba zan bari ya yanka ki ba kuma ba zan faɗa masa cewar kin faɗa min ba wannan sirrin mu ne ai ba zan faɗa kowa ba na faɗa ina ƙara sa kusa da ita a hankali sannan na kai hannu na riƙo ta na dawo da ita saman jikina na rungume ta har lokacin kuka take jikinta na ta rawa sosai yale ta ne sai da ta ci kukanta a jikina sannan na ɗago ta na share mata hawayenta ina mata murmushi yadda hankalinta zai kwanta ta yadda da ni. ‘Yata mura faɗa min, me baba sadi yake miki? Ba za ki mun komai ba? Eh, kuma ba zan faɗa masa ba. Ai wannan sirrinmu ne mu kaɗai, ko abu ma ba zan faɗa ba. Ya ce idan na faɗa yanka ni zai yi, kuma ma ya ƙona gawata, kuma ya ce idan na mutu za a sa ni a wuta ta ƙona ni a cikin ƙasa. Ƙarya ne, tsoro kawai yake baki. Faɗa min zan siya miki duk abin da kike so. Shiru ta na wani lokaci sannan ta sake daga kanta ta kalle ni. Mombi ba na son na mutu. Ba za ki mutu ba. Idan kika faɗa min ba za ki mutu ba. A nan yake saka min abu. Ta nuna gabanta tana kallon fuskata. Sai na yi mata murmushi ina nuna gurin. Ana? e, eh, da kuma a baki. Sai ya saka min wannan abu. Shi ne wani abin tsoro ko? Ai ba wani abu ba ne da har za ki ji tsoro. Amma shi ya ce kan na faɗa. Shi kenan abin da yake miki? Na tambaya ina jin kamar kuka zai kubce min. Sukan hawaye tuni sun fara yin aikin su Eh, da hannu yake saka min, sai jiya da wancan Monday ɗin ya saka min abun fitsarinsa a nan, kuma da zafi sosai. Idan na kuka sai ya ce ba zai bani chocolate ba, kuma idan na faɗa zai yanka ni. Da yaushe da yaushe yake miki haka? Idan muna sa sai ya kori su Adnan da su Safuwan, ya ce wai su tafi ni kaɗai na tsaya, wai suna masa hayaniya, wai ni ce kawai ba na masa ihu shi ne sai su tafi idan suka tafi sai ya saka min hannu a nan ko kuma ya bani ya ce na sha kuma ya ce idan ba haɗiye wannan majinar ba sai ya doke ni kuma ya saka bakinsa a nan ya min yadda nake masa wata ranar kuma idan mun tafi wani gurin sai ya fita da ni ya siya min abin daɗi ya min haka ko ya ce na masa ko ranar da muka tafi yawo sai ya aje su safuwan da aiman a gurin wasan yara ni ya tafi da ni a mota ya saka ni shi ne na sha masa tsanarsa, tsana haka yake cewa. Bai iya komai ba a lokacin bayan fashewa da kuka mai tsanani. Babu macen da za ta iya labarta yadda wata macen take ji, har sai ta kasance a irin halin da waccan matar ta kasance. Daga ni sai ire-ire na muke iya bayyana yadda mace take ji idan aka keta haddin yarta ko kuma ita kanta. Ina ma a ce yau haddina ni Halimatu aka keta ba na ‘yata ba. Namura me yasa biki faɗa min batun tuni? Ai ya ce idan na faɗa zai yanka ni, kuma na faɗa miki ba na son zuwa can, kai kuma sai ki ce min wai mu tafi kamin ki dawo daga aiki. Rasa abin da zan yi ko na ce mata ne, sai kawai na ɗaga ta daga jikina na aje ta a saman gado na taso na baro mata ɗakin. Na dawo falo na zauna na dafe kaina ina jin zuciyata kamar za ta fashe. Kuka ne sosai ba na wasa ba, ji nake kamar na haɗi zuciya na mutu na huta gaba ɗaya. Kamar wacce aka tsikara na tashi da sauri na koma ɗakina. Na ɗauki hijab ɗina na ɗauko jakata, na ɗauki wayata na nufi ɗakinsu. su. sai na ɗauke ka da kayan baccinta na fito ko rufe gidan ban tsaya yi ba na nufi titi na samu nafe muka nufi asibiti har cikin asibitin hawaye nake ina ta sharewa gashi na yi rashin sa'a rana ta yi don har an gama ɗaukar suna a karan farko bayan na yi bulokin ɗin namba abdulla da kaina na ɗaga waya na kira shi bugu biyu ya ɗaga ko dai kin kira ki min bakar magana ko kuma ki zage ni domin na san ina da farin jinin da ba za ki kira ni ki min magana kamar yar uwata ba fashewa ne da kuka don allah abdullah ka taimaka min na zo an gama ɗaukar suna, na kawo na mura ne. Kina ina? Ina ɓangaren yara ƙofar shiga. To gani na bari in same ki a wajen. Tsakanin kashe wayar da zuwansa bai fi minti biyar ba, da alama yana kusa da gurin. Ƙara Ƙarasowa ya inda nake da sauri har yana haɗawa da gudu. Ganin yadda hawa yake min zuba ya sa shi tsayawa yana kallo na. Halima lafiya? Kasa magana ne sai ya ja hannun na mara yana duba ta. Me ya same ta? Lafiya kike? Hankalinsa ya tashi sosai ganin ina kuka. lafiyarta nake so a bincika min. Na faɗa ina hawaye kamar ba gobe, bakina har rawa yake. lafiyar ta kuma, kasa amsa masa ne sai na juya da zimmar tafiya. Halima, na jiyo, Lafiyar ki kuwa? Ban sani ba, ina jin kamar ba ni da damuwa, kuma ina jin kamar akwai abin da yake damuna. Gida nake so na je. Wani gida Gida, gurin mama da baba na faɗa musu. Magana nake ni kaina ina jin kamar a mafarki nake ba a zahiri ba. Tallaban na mura ya ɗorata ta aka sa, ni kuma ya riƙe hannuna. Zo mu ji. Ya nufa hanyar da ya fito da ni, ni kuma ina ta binsa ba tare da na san inda zai kai ni ba. Mutumin da nake ciwo mutunci ina zaginsa, yau yana janye da hannuna na kyale shi. Ofis ɗinsa ya shiga da ni, sai ya saki hannuna ya sauke namura daga kafaɗarsa. Ya zaunar da ita a saman kujera sannan ya rufe ƙofar ofis ɗin. Ya sake riƙe hannuna ya zaunar da ni a ɗaya daga kujerar da ke kusa da ƙofar. Zama yayi yana kallo na ya kasace min komai. Ni ma shi ɗin nake kallo, amma ba kallo na ainihin kyawunsa ko wani abin da ya shafi jikinsa ko fuskarsa ba. Kallonsa nake a zahiri, amma a baɗi ni zuciyata tana can gurin tunanin yau da kuma gobe na. Har yanzu na kasa yadda da ba mafarki nake ba. Har yanzu hawaye na su daina sauko min ba. Har yanzu ban daina jin sautin muryar namura na maimaita min kanta a kwakwalwata ba. Ji nake kamar yanzu take bani labarin. Rinsa na ne na kulle gam ina jin kamar idan na buɗe zanga komai bai faru ba. ji nake kamar a ce idan na bude idan zan farka daga mummunan mafarkin da nake yi halima can cikin kaina na ji kiran abdullah da sauri na buɗe na ina kallonsa har numfashi na rawa kamar wacce ta farka daga bacci da gaske ji nake kamar a ce mafarki ne ba gaske ba me ya samu namaran ne ya tambaya fuskarsa na nuna tsantsar damuwa da ganin hawayena nuna masa namaran ne na kasa ce masa komai baki na yayi nauyi sosai kamar an saka min wani dutse a ciki Wataƙila kalaman da zan furta a duniya sun ƙare ne, domin ina jin idan har na buɗe baki da sunan zan yi magana a yanzu, to kuka ne kawai zai fito, amma ba magana irin wacce kowane lafiyayyen mutum yake yi ba. Kai kawai nake ta ɗaga masa alamar ita ɗin ce, ita ɗin ce, kamar wanda yake tambaya ta. Shi kuma ya tattara hankalinsa ya mayar kaina sai yawo yake da idonsa a fuskata. Ba na son zubar hawayen nan naki Halima. Ki buɗe baki ki mun magana, wataƙila zan iya taimakawa. Ya faɗa yana ɗauke kansa daga barin kallo na, ya dafe kan nasa da hannunsa duka biyu ya sauke numfashi da ƙarfi. Can kuma ya miƙe tsaye ya nufi gurin wando ya tsaya yana kallon waje, kamin ya buga hannunsa da ƙarfi a jikin ginin gurin. Matsalar duk ba za ta wuce ta wannan shegen mijin naki ba. Za ki iya min magana don Allah? Ya faɗa yana jiyowa ya kalle ni. Yunƙurin buɗe bakina ne da zumman magana da gaske, sai na kasa magana. Har lokacin kuma ban daina hawaye ba kamar an rubuto min ranar ne kawai don kuka. Teburin sai ya nufa ya ɗauko takarda da biro ya ajiye min a gabana. rubuta min idan ba za ki iya magana ba so nake ka duba namura fyaɗe aka mata haka na rubuta a takardar na miƙa masa yana karantowa ya zaro ido ya kalli namura sannan ya kalle ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un garinya nan ma kasa magana ne sai dai na buɗe baki na ba kamar ɗazu da yake da tsahar da na ba barin gurin da yake ya nufi gurin namura namura waye miki haka faɗa min ya aka yi hakan ya faru tana kallonsa sai ta fashe da kuka Dama tun da muka shigo take alamar kukan ganin nima kuka nake yi. Saukowa ta daga kan kujerar ta rugo a guje inda nake zaune ta rungume da tana wani irin kuka mai taɓa zuciya. Nima fashewa ne da kuka mai sauti na rungume ta kamkam a jikina. Sai a lokacin na fara tambayar kaina ina tunanin abin da na yi wa Sadi da zai yi ma ta haka. A kullum burina da mafarkina na tsare mutuncin kaina da na da na 'ya'yana. Amma yau wani a cikin familin mijina ya keta haddin 'yata. Ya rusa min komai. Me yasa zai min haka? Me na masa a duniyar nan? me zai ji a jikin ƙaramar yarinya kamar na mura kuma ‘yar ɗan uwansa me yasa zai saka mu a cikin wannan halin da ni da ita magana nake ina kallon Abdullahi kamar shi zai bani amsar duka tambayoyina miƙewa ne tsaye runguma da namura na fara zagaye ɗakin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka ne ta maimaitawa ina jin zuciyata kamar za ta rabe gida biyu numfashi na kuma yana ta kokawa da jikina don sai na yi da gaske yake fita yana shiga abdalla ne ya miƙo min hannu ya karɓe ta zan kula da ita zan yi mata duk abin da ya dace ke ki zauna a nan daga haka ya juya ya fice ni kuma na nufi kujera da sauri na zauna saboda na da nake jin kamar ba za su ɗauke ni ba ga wani sanyi da nake jin yana sauko min har haƙora na sun fara haɗuwa da juna babu wanda ya faɗo min rai a yanzu sai abban nam'ura. shi ya kamata a ce yana tsaye a tare da ni muna wannan jimamin tare ya kamata a ce ya san halin da yarsa take ciki Da sauri na buɗe jakata na fuddo wayata na kira nan basa. Haka ta ta ringi har ta katse bai ɗaga ba. Na sake gwada nan ma bai ɗaga ba. Kai jama'a. Masu saurari, shin wai tsakanin namura da aka yi fyaɗe da kuma mahaifiyarta waye abin tausayi? Wani tunani kuke game da abban namura? Shin zai tsaya a bayan matarsa ne don su yi jimamin abin da ya sami 'yarsu? Ko kuwa zai ɗora mata laifi ne watsar da ita kamar yadda ya saba? To ko dai ya za ta kasance ma haɗu a kashi na gaba don jin yadda za ta kaya. Mun gode muku da jimirinsa.